rahotanni ko na cewa wasu yi da kayan sarki ne fa suka shiga garin suna barazana da bindigogi ga mazauna garin na shinkai da ke yankin okari a kudancin jihar taraba lamarin da ya kai jama'a ficewa yayin da wasu kuma suka rasa rayukansu sakamakon kife wanda jirgin da suke cike yi kuma al'umman da yana maƙe tarawa ne zuwa ƙauyukan waitunga tekula da kuma garin lafiya da ke jihar nasarawa kamar yadda wasu mazauna garin na shinkai suka tabbatar mata da maza garin da gudu ana zuba a ruwa na hayewa sai ka tsoron da gari sai ka ce to kuma ba su mutu da gawan suna za su gawo ci gaba da harbin mutane. Eh, sun ne kuna shiga na tsarawa a ke kura a wai da kuma cikin garin lafiya. Ko me yasa ake guduwa ana barin shinkai? Ana gudu ne kuma tsara waɗanda uh, sojojin daidai na kasa na suka suka kai cewa an yi fara wani su mutane sai fara da su suka kasance da wasu da duwan samun wasu rahotanni ma suna cewa mai gaskiya kan cewa garin guduwa akwai wanda masu rasa rayukansu wajen ƙetare kogi. Eh, mutane haka ne tabbas a jirgi ne kan jirgi ya mutan yara guda maza biyu mata uku amma an samu gawa mutum guda biyu yanzu haka uku ne da samu kan zuwa rubuta muna muna neman gudumawa Allah muna neman gudumawa gwamnatin tarayya da ta zo da sa baki da yi magana wani nan sojoji domin ba yau suka sa kai mana wannan barazana ba saboda wani lokacin zo su aika mana aika aika muna domin a kamo zaman lafiya a wannan Kawo yanzu gwamnatin jihar Taraban wanda ta tabbatar da halin da ake cikin ta ce yanzu haka tana bincike tare da tuntubar hukumomin da abin ya shafa kamar yadda kwamishinan yaran labaran jihar Honorable Samun Dogari ya yi ƙarin haske. Inda muka ji cewa eh, sojoji ne da had a clash pressure ne yake kira su task force haka na soja. Eh, they had a clash with the headsmen and then garin clash din is like headsmen and they were able to kill one soldier. So that resulted to sojojin su ce they want to take vengeance. Sun sun mutane suke kawo sauyin cinkai din akan cewa suna gani kamar da haburin wayannan fulani din sun shigo sun gudu sun shigo wurin akan ko so the long span of their gun eh, garin kashe ana sojan din suna so a ah, producing wannan gun ne ko kuma su su ya na su su labeling gawin din people were afraid da sai tere ne ka suke ka eh yanzu kama sai gwamnati suna kokari su eh, find out the truth of the picture about the thing to sai dai kuma kawai yanzu hukumomin soji ba su ce komai ba tukuna kan wannan batu da mako runa yan sandan jihar taraban wanda ta tabbatar da abubuwan da suke faruwa a yankin na shinkai ta ce yanzu haka tana gudanar da nata binciken a cewar kakakin na 'yan sandan jihar asp david misal na kira bidiyo mu da su nan let me get more details sai mu mu ji kamar yadda suke abin nan but it's like oh, military have gone there for operation so i don't know really what happened a baya an sha samun tashe-tashen hankula a yankunan na ukare da ke makwabtaka da jihar benue lamarin da ya kai kafa rundunar ko ta kwana wato operation wild strike a tsakanin joyin biyu ko da yake a wasu lokutan aka yi zargin wuce gona da iri ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola and Nigeria.